Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya asabar an hallaka mutane akalla 46 akasari 'yan iraki masu ziyarar ibada yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a dimashku babban birnin kasar siriya a wasu tagwayen hare-haren bama-baman da aka kai a wani wurin ibada hotunan da aka ɗauko na wurin da abin ya faru na nuna motocin bas-bas na masu ziyarar ibada ɗin da suka yi raga-raga sannan nan da can kuma ga tarkacen gilasan ido da takalma da wayar salula da karyayyun kujeru duk sun yi jina-jina nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin to sai dai kungiyar isis da wasu kungiyoyin sunni masu tsauran ra'ayi sun sha kaddamar da irin waɗannan har haren a baya a kan wuraren ibadar 'yan shi'a a ƙasar ta siriya da kuma iraki mai makwabtaka da ita ciki har da wasu hare-hare biyu da aka kai bai ɗaya da suka yi sanadin mutuwar mutane sha biyu a wani masallacin da ke bayan birnin Dimashq ɗin. A wani al'amari kuma na daban, jiya Asabar ɗin shugaban Siriya Bashar al-Assad ya ce sojojinsa za su ci gaba da kai farmaki kan kungiyar ISIS har zuwa tungarta ta raƙa. duk kuwa da cewa kishiyar siriyar wato kungiyar dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka na shirin kai gagarumin hari kan tungar ta isis ita ma wani ɗan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar white house ya duro an kama shi da kusan karfe 12 na daren ranar juma'a a harabar fadar ta shugaban amurka da ke birnin washington dc jami'an tsaron amurka sun kama mutumin ba tare da wata turjiya ba kuma sun bayyana shi da jonathan tran dan shekaru 26 da haihuwa mutumin mil peters na jihar california shugaba donald trump wanda al'amarin bai addabe shi ba ya ce matashin na fama ne da abin da ya kira damuwa bai da dai da wani tarihi na aikata laifi a wani rubutaccen bayani mai magana da yawun hukumar tsaro na ciki martin mulholland ya faɗi jiya asabar cewa babu wani abu mai kama da haɗari cikin jakar tatran kuma babu wani abun tayar da hankali da aka gano yayin da aka karaɗe harabar fadar da bincike ni fa abokin shugaban ƙasa ne mun yi da shi zan zo abinda matashin ya gaya ma dogarawan tsaron fajar kenan ya ƙara da cewa haye katangar ma na yi jami'an tsaro na ciki sun daɗa tsaurara matakan tsaro a harabar fadar ta white house bayan da aka kutsa ciki har sau uku a watan satumban shekara ta 2014 a yayin wa'adi na biyu na shugabancin barack obama to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jam'iyyar su firaministan india narendra modi ta baratiya janata ta yi gagarumar nasarar zaɓe a jihar uttar pradesh da ke arewa mai matuƙar muhimmanci abinda ya ƙara ma shugaban na Indiya ƙarfin gwiwa ana tsakiyar wa'adin shugabancinsa wannan jiha wadda ta fi kowace yawan jama'a a ƙasar ita wato inda jam'iyyar ta pjp ta yi galaba kan jam'iyyar samachwadi mai mulkin yankin ita ce ta fi muhimmanci cikin dukkanin jihohi biyar da suka gudanar da zaɓe cikin 'yan makonnin nan ina mai godiya har can cikin zuciyata ga mutanen uttar pradesh wannan wata nasara ce ta tarihi ga jam'iyyar pjp nasara ce ga ci gaba da kuma ingantacciyar gwamnati a cewar modi modi da kansa ne ya jagoranci yakin neman zaben jam'iyyarsu a uttar pradesh ya yi alkawarin daɗa ƙarfafa tattalin arziki yana mai kare hana amfani da takardun kuɗi masu daraja sosai da aka yi ta takaddama a kai har wasu ke ganin ma hakan na iya sa matalauta su ƙi zaben jam'iyyar a jihar da ke fama da talauci mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya yi kira ga 'yan jihar kentucky da su goyi bayan abin da ya kira yaƙin da ake yi a majalisar tarayyar amurka na sauya dokar ɓangaren lafiya na ƙasar da wani ƙudurin doka wadda jigajigan 'yan republican ke gabatarwa masu zanga-zanga na adawa da kuma na goyon baya ga aniyar 'yan republican ta yin fatali da kuma maye gurbin dokar sauƙaƙa sukunin samun lafiya ko affordable care act da turanci wadda tsohon shugaba barack obama ya rattaba hannu sun halara a tarurrukan da pence ya yi a louisville birni mafi girma a jihar ta kentucky shugaba donald trump da mataimakinsa pence da kusoshin jam'iyyar republican na fuskantar adawa daga jam'iyyun biyu a yunkurinsu na tallata shirin sauya dokar bangaren lafiyar wadda aka fi sani da obamakiya wadda aka fara aiki da ita tun a shekara ta da goma jiya asabar an hana ministan harkokin wajen turkiya mivlo eh, kasablu sauka a kasar netherlands a ci gaba da fuskantar adawa da turkiya ke yi yayin da take kamfe a faɗin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar turai shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi matuƙar allah wadai da al'amarin yana mai bayyana takwarorin turkiya na neto ɗin da gyauran 'yan nazi wanda shine karo na biyu da ya kwatanta kasashen na turai da kasashen nazi a wannan satin lallai wannan kalami ne mai cike da shirmi abinda firaministan netherlands ya gaya ma manema labarai kenan jiya asabar ya kara da cewa na fahimci cewa sun fusata amma wannan kalamun fa lallai ya zarce iyaka jim kaɗan bayan wannan kalamin kafar labaran gwamnati ta anadolu ta bayar da sanarwar cewa ministar lafiya ta turkiya fatima betul sayan kaya wadda a halin yanzu take jamus za ta je kasar ta netherland ta mota ko da yake tunuma aka soke harkokin da aka tsayar cewa za ta yi jawabi ciki da dama daga cikin kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai na adawa da ziyarce-ziyarcen ministocin turkiya waɗanda ke kamfe gabanin ƙuri'ar raba gardama kan batun canza kundin tsarin mulkin turkiya ɗin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai waiwaye ne akan zaben cike gurbi da aka yi a jihar Rivers da ke gudancin Najeriya wanda ya babbaya da kura. Domin koya yayi dalilin mutuwar mutane kana har wani jami'in hukumar zaben ya rasa hannunsa yayin da wasu kuma suka jikkata wakilin sashen hausa da ke yankin na niger delta lamido abubakar ya bi diddigin wannan zaɓe kuma ga rahoton da ya haɗa muna tarihi da ya tabbatar da cewar ba taɓa yin zaɓe ba a jihar Ribas ba tare da kashe-kashe ba da kuma jikkata zaɓen da aka gudanar a baya-bayan nan wanda ya ƙi kammaluwa a baya na 'yan majalisa guda biyu na jiha da na tarayya da aka gudanar a ƙaramar hukumar ece shi ma sai da ta kai ga kashe-kashe na mutane da dama sa'annan kuma aka cire ma wani hannu wanda kuma aka nunar ma'aikacin hukumar zaɓe ne ta ƙasa jami'an tsaro sun tabbatar da cewar sun kama mutane sama da tasa'in waɗanda ake zargin su da aikata laifuffuka daban-daban a yayin gudanar da wannan zaben alkaluma sun nunar cewa jam'iyyar pdp ce ta lashe kujerun guda biyu na 'yan majalisar jiha da na tarayya kawo yanzu dai an rantsar da ɗan majalisar jihar kuma ya fara aiki a dalilin irin waɗannan tashe-tashen hankula da kan biyo baya a yayin zaben jihar ribas zaka je a kowane lokaci ana ta sanarwa ta jin hankali ga jama'ar jihar da su guji kashe-kashe a yayin zaɓe cewar hakan ba shi da amfani. Now why you go kill your friend and brother because of ordinary politics? Which kind kilikili be this? Ah, ah. Yana cewa ne me yasa za a yi kashe-kashe a yayin zaɓen jihar Rivers gaskiya babu daɗi kuma za a yi zaɓe a gama waɗanda suka mutu su mutu kuma za a yi mulki kaga kashe-kashe ba ya da amfani kuma lalle ana siyasar a mutu ko a rai a jihar ribas to sai dai kuma an jikkata ma'aikatan hukumar zaɓe ta ƙasa a yayin zaɓen kan haka ne na tuntubi mai magana da yawon hukumar zaɓen najeriya musta nick dazan eh bayanin dai shi ne da muka yunkura mu aiwatar da wannan zaɓen. a ece eh akwai jami'anmu da aka ji musu rauni wajen kimanin 25 amma abin takaici ne a ce har yanzu ana samun irin wannan tashin hankali duk da cewar mun koma muna ta nuna ma masu ba da tsaki rashin amfanin ta da zaune tsaye a musamman a wa'annan jihohi na na kudu maso kudu. Ku hukumar zaɓe koyaushe batun tsaro shine babban al'amari wanda ke sa a gudanar da zaɓe. kamar kun gamsu da yadda kuka ga tsaro a ita wannan ƙaramar hukuma da ta yi kaurin suna wajen tada kayar baya To ba za mu gamsu ba saboda duk yayin da aka sami tashin hankali yana rage armashin zaɓe. In da son samu ne in za a rika zaɓukan nan cikin lumana to tabbas eh, zaɓukan za su inganci. Darasi da muka koya shi ne dai duk da jama'an tsaro da ake ta jibgawa a wayannan jihohi na wannan bangare da haka ana samun tashin hankali. Dangane da batun tsaro wanda shi ya fi mamaye zaɓen na jihar ta Rivers kuma wanda mutane na cikin cikin jiha da na waje suka fi damuwa a kai shi yasa na je ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers DSP Omoni Imandi kuma ga abin da yake cewa yana cewa ne an yi zaɓe kuma an ƙare amma mun san ya bar baya da kura domin kuwa jami'an tsaron sojoji su miƙa muna mutane kimanin 97 da suka kama dauke da miyagun makamai yanzu haka suna hannun mu. Kuma muna gudanar da bincike a kansu yanzu dai ta tabbata cewar komi yawan jami'an tsaro da za a kawo kama daga soja 'yan sanda don tabbatar da tsaro a jihar ta Rivers kusan hakan bai hana tashe-tashen hankula ba kowane irin zaɓe ma za ka ga ana ci gaba da yin kashe-kashe inda har jami'an tsaro ba su tashi tsaye ba dangane da wannan dambarwa ta zaben jihar ribas ga tsokacin da wasu 'yan jam'iyyu suka yi kamar haka. Sunana Alhaji Ibrahim Mai Sundubeli a shugaban Hausawa magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Rivers. Zaɓe za mu iya cewa ya yi kyau. A duk wani abubuwa da ake faɗa a baya a kan zaɓen jihar Rivers ba yi da kyau kaza kaza kaza ana ta surutai. To mu da muke zaune a jihar Rivers mun san ta inna problem ɗin yake. Akwai wani mutum wanda yake son ko ta halin yaya sai ya kwace gwamnatin jihar River ta koma karkashin jam'iyyarsa shine ministan sufuri na yanzu kuma tsohon gwamna a da Rotimi Amici wanda duk matsalar da aka samu akan zaɓe kusan shi ke kawo ta ko da dai na san babu mamaki za ka san cewar an yi wasu 'yan kame-kame a gurin haka har ta kai da an kai ga waɗansu mutane an kai su kotu jikakkiya ce a ƙasa tsakanin shi da waɗannan yara domin waɗannan yara wasu su daga cikin ƙaramar hukumar su suke kuma a ganin shi su ne suke hana shi ya kai ga cin nasara a zaɓuɓɓukan da aka yi ko waɗannan hujjoji ne ko yayan jam'iyyar PDP kuke da su na yi mishi wannan zargi? Hujjojin da muke da su shi mutum ne wanda baya rufe bakinsa saboda a in baka manta ba a zaben March 2016 abin da ya zo yana cewa shi ne ya riga ya zo ko ta halin yaya za su nuna influence na federal government sai sun kwace wannan jiha ko mutanen jiha suka ce mai karya ne. A wannan zaɓe mu ba mu da wani tabbacin cewar an kashe wani ko an sare ma wani hannu amma na ji kwamishinan hukumar zaɓe yana cewa wai ma'aikatan su kusan guda ashirin suna asibiti suna karɓar jinya. Suna mu kardan bata kuma ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar yan ah, arewa mazauna jihar Rivers ta APC. Ba ya zaɓe a yace ba a yi ta'adanci a yace. Alal hakika an bar gawawwakin mutane sama da ashirin. To zaɓen lokal gamman guda ɗaya zaɓen kujeru guda biyu malam a ce an kashe mutane sama da ashirin kuma ta an yi zaɓe. Ka Numfashinka ba ka je wurin ne ka ga waɗannan gawawwaki da kake faɗi. Akwai mataimaki na a gurin ina da mataimaki na a gurin. Su 'yan jam'iyyar PDP din sun zargi a ah, Rotimi Amici da rashin kawo zaman lafiya mafiya kake kallon wannan zargi a shi tsohon gwamna ne ya yi gwamna game da shekara takwas ya fika shekara takwas ba san shi sa'adanci ba a lokacin a mun samu wanda zaman lafiya sai da yake minista yake yake national zai zai ina gwamna yake ina jami'an tsaro suke ina commissioner police yake har da aminci zai baro abuja ya zo tashin hankali ana. to kiran da aka yi a kasan kalabari aminci ne yayi wanda aka san a aminci ne jawo wannan da magana kawai ni ma ne kawai a fake sauke a fake a fake da kurzuna abubakar sana duk wanda ya san gwamna ne yanzu bari san ya so ya san dan ta'adda ne menene hujjoji ku na misali yanzu a tun ake ake siyasa a jihar ka taɓa ta adati siyasa na House of Assembly banda wannan karan yanzu akwai yan ta'adda sanannu fitattu wanda suke House of Assembly yanzu. Wai shin tilas ne idan an yi zaɓe a ƙasashenmu na Afirka a ƙare dutse hannun riga? shi me yasa ba yarda da kaddara bane idan an zo maganar zaɓe ba shakka yi tsohon shugaban ƙasar najeriya alhaji umar musa raduwa ya yi gaskiya domin ko ya ce najeriya an mayar da zaɓe bakin rai bakin fama mu shugabannin siyasa na kasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita maimako mu hita mu yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa mu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa to ba ma yin haka nan yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shine mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zaɓe a runhon zaɓe kuɗi nan za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runwa don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba kamata a yi gaskiya a kama shi a mai shari a kulle shi mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amana jam'iyyar su a rashin gaskiya su ci amana jam'iyyar su tare da su mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake haka yadda ake shirya zaɓe ƙasar nan wannan shine ke ba da mulki ashe ba Allah ba yanzu wannan abin da ake wannan ɓannar da ake tafka nan ƙasar wurin zaɓe yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya yanzu wannan ita ce demokuraɗiyya din da ake magana wannan ba demokuraɗiyya ba ce abin da ke cikin wannan zalunci ƙarya cin amana munafunci da makirci yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokuraɗiyya za ta dawwama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki yaya muke tunanin ita siyasa kanta muna waɗannan abubuwan a ce Allah zai batta a samu dawwamammar demokaradiyya su kuma mutanen da suke bin mu suna bin mu ne su tsaya lallai lallai dole su ce sai da gani suke suna da wasu bukatu wanda sai wani din ya kai kan bisa kujerar mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu to wannan hanyar mutane su sani idan allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba ba ya tada alkawalin shi zai ba shi mulkin amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan wanda ya samu mulkin sai mulki ya zama mashi masifa wanda suka tasa mutumin gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lalle lalle sai shi yana hawan kujerar mulkin da su zai fara batawa ya zama na maganinsu baya sanyi don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujerar zai biya musu bukatunsu ba mai biyan bukatar daban yake shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau din yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi wannan batu ba ko je ka dawo haka yake domin ko a jihar taraba an yi zaben ƙananan hukumomi rana guda da aka yi na jihar gombe amma sai aka samu sa'insa tsakanin yu har ma da jami'an tsaro yanzu haka dai a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaɓe a ƙasar Faransa. Wannan yasa na tambayi takwaran aiki na wato Abbas Sadiq mazauni a ƙasar Faransa din. Na ce masa shin wai ina takaddaman zaɓe ya kwana a ƙasar Faransa ne? harkokin gida shi yake tsara zaɓe kuma yana yi wa abin mamaki gwamnatin da take mulki fatin eh, da take mulki ministan ta ya tsara zaɓe kuma su sha kai saboda komi tsakani eh, da Allah ke shi ba sai an shiga wani cuku-cuku ba ba wani abin nan musamman. Kuma za su yarda da haka din duk da yake cewa su ke kan mulki. Ba wanda zai wuce ke ba haka ba aka saboda eh, ba a shiga wani boye-boye ba ministan da kan shi da ma'aikata kowa da kowa ya a yi zaɓe kuma fatin ya sha kayi kuma ba wanda zai hutu ya garnama saboda eh, su eh, ya zama jiki ne nan a eh, yin zaɓe ba kuma kowa ya yarda da in ka shiga siyasa yana yi wa ka yi nasara kuma yana yi wa ka sha kaye in ka sha kaye sai ka je ka shirya saboda nan da shekara biyar tun da ba ƙarayin duniya ba ne kuma ka dawo yana yi wa ka sha kaya jiya kuma ka dawo ka ci nasara ai haka zaɓe yake anan eh abba kenan jami'an tsaro ba su da kowace irin rawa da suke taka cikin harkan zabe a Faransa jami'an tsaro ba su da wani abu haka suna kaman kaman suna ofis su in wani abin ah, rishin abin da ya faru sai a kira su amma mafi yawa ba wani abin da yake faruwa nan ba wata gardama da take faruwa mutum ya tayi zaɓe ya fito ra'ayin kun ba ɗaya bane kowa da ra'ayin shi ko ka san <laughs> siyasa ra'ayi ne kowa da ra'ayin shi kuma sai ka ba wanda ba shi da ra'ayi ba da ra'ayin ka ka ba shi daraja shi ma baka daraja kowa ya shiga harakokin gaban shi. To masu aure ba iyakarta kenan ba mun tattauna akan batutuwa da dama da ke nasaba da zaɓe a ƙasar ta Faransa a cikin shirye-shiryenmu na gaba za ku ji waɗannan batutuwan. Masu aure yau nan shirin zai ɗiga aya Ahmad da Abubakar da Abba Sadiq da ke ƙasar Fari da Sulaiman Abu wanda ya daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji su Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. ranar takwas ga watan maris din kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata wanda akan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban don dubi da irin halin da mata ke ciki da kuma neman samun maslaha game da matsalolin da suke fuskanta bikin irin wannan rana ta wannan shekara dai na zuwa ne a daidai lokacin da wata guda ya rage a cika shekaru uku da sace waɗannan 'yan mata na makaranta na garin chibok da har zuwa yanzu babu wanda ya san inda mafi yawan su suke illa an kalliyan da aka samu a kubuto da su kuma wasu da aka ce an kungiyar boko haram din sun saka a jihar borno borno ne dai da ke shirya arewa maso gabacin najeriya inda rikicin boko haram din ya fi kamari mata da dama da aka kiyasin cewa sun kai dubu hamsin aka kashe masu mazajen su wasu kuma aka sace mazajen nasu ba tare da sanin inda suke ba sau da dama kuma akan yi amfani da kananan mata ne wajen kai harin kunar bakin wake cikin jama'a wanda hakan ya sa kwamishinar ma'aikatan harkokin mata na jihar borno hajiya fanta baba shehu ta ce zabu da suka sa a gaba shi ne. karfafa ilimin harkokin mata abin da muka sa a gaba ilimi ne na yara kanana da matanmu mass illiteracy shine number one abin da muka sa gaba na biyu shine ah, abin da muka sa gaba za mu ba su jari jarin da mun tabbatar wanda ba za su je su yi barna da shi ba kuma za mu yi minister of women affairs za mu yi monitoring mu san cewa wannan kuɗin da aka ba su sun yi amfani hanyar da ya kamata number one education din shine karatu ilmi na islamiyya da kuma na boko shine abin da muka sa a gaba in kana da ilmi ba za ka je ka kashe kanka a haka kawai ba to rashin ilmi ne yasa in an ce musu su je su yi abu kazan nan su bombing da sauransu nan dan rashin ilmin ne inda ilmin ka ai za ka je ka samu aiki mai kyau zaka je kai sana'a mai kyau zaka yi hajiya ya gana alkali ita ce shugaban kungiyar mata na jihar borno wadda ce kuma yanzu hakan suna da kungiyoyi fiye da dubu biyar na mata zalla da kuma suka yi rajista karkashin wannan kungiya to koya wannan rana take gare su eh wannan rana ne da muke tunawa da mata mu zauna mu yi dan biki mu dan yi ciye-ciye mu dan tuna amma kuma a gefe ɗaya muna tare da bakin ciki bakin cikin mun rasa mazajenmu amma kuma da taimako ina ji zai dan fashe mana wannan kewan inda muna da sana'u kamar gwamnati yanda yanzu shugaban kasa baba buhari ya taimaka mana akan a dan ba mu dan kudade kaɗan mu dan je mu dan yi sana'u mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalanmu wato yaranmu kenan kamar ta fannin zuwa makaranta haka dai da wasu ire-iren shi amma kuma har yanzu muna ma baba kashim roƙo ba mu da mata a cikin gwamnati da yawa mata ma'aikata muna so a cikin gwamnatinsa hajiya fatika kanna dai ita ce shugaban mata na jam'iyyar apc na jihar borno wanda ma suka mika kayayyakin tallafi ga matan da suka raza mazajen su to alhamdulillah duk dai matan borno state ne kuma gaskiya mu ba abin da za mu ce mu 'yan borno kayan nan a babu babu mutane in za su ce za su yi benefitin at least mutane five thousand za su yi benefitin don yau ma mutanen da na zo da shi so da dama dai yan bindigan da ake sun cewa yan kungiyar boko haram ne kan sace kananan mata su kuma sun yi amfani da su wajen kai harin kunnar bakin wake sai dai wani lokacin Allah kan kubutar da irin waɗannan yan mata daga irin wannan shiri kamar yadda wani yarinyar ta ce sunan ta Amina ta samu kubuta ina zama suka je suka kwashe mu da mu da dani da iyayena a madagali suka kai mu jeji suka suka kai mu suka je suka zuba mu kawai a jeji ke shekaran ki nawa da haihuwa shekara na goma sha bakwai da kika je can sun yi maki aure eh sun yi min aure da mama da sun kashe mama na da baba na sai sun eh, sun kashe mamanki da babanki to da suka kawo ki cikin Maiduguri me suka ce miki suka ce min in na shiga in danna wannan abun ya tashi da mutane bom bom ne okay bom da suka daura miki ko me sa kika cira jikinki babu ba na so ne to ba da so na ba suka daura min ni dai ba na so wani shawara zaki ba a sauran yan wanki da suke hannun su ni dai ban sani ba sai dai Allah ya fitar kuna cikin gari ne ko kuma kuna jeji ne haka azumi muna jeji a jeji akwai gida wurin ba gida ba gida eh sai dai bukka bukka da gida bukka bukka su suka gina ko kuma na fulani ne suka kwace akwai na fulani akwai wanda suka gina eh akwai kanne na hudu a can a can eh. shi da aka aure shi wanda kika aure shi ina yake yana je yana can shi ya daura miki a'a ba shi ba Abdullahi Ibrahim dai shine kwamandan rundunar tsaron bada kariya ga fararen hula na jihar Borno da ake kira Civil Defense a takaice, wanda kuma suka samu nasarar ko da ɗaya daga cikin 'yan mata biyu da suka shigo da mabumai a jikinsu da ta kai ga cecen ran ɗaya daga cikin 'yan matan biyu a watan jiya. 'Yan mata guda biyu sun shigo, ka tsaye da su, aka musu tambayoyi, to ɗaya daga cikin su ana ce mata Amina ta firkita saboda yaro na ya yi kokarin razana ta da bindiga sai ta kwance wannan eh, bam ɗin da ke jikinta da jefar, amma ita ɗaya Zainab ta ki baki ta ce sai ita sai ta faɗa wa jama'a ta kashe su cewa har yanzu mata ne da dama da ke samun matsuguni a sansanonin yan gudun hijira da ke faɗin jihar borno ya sa ƙungiyar likitocin musulmai da ke jihar gombe suka yi tattaki zuwa jihar borno don kawo tallafi ga wasu yan gudun hijiran dalladi alayi malalle ne shugaban wannan tawaga abinci mun tafo da shinkafa misalin buhu 900 da kuma wake misalin buhu ɗari da hamsin. da kuma garin kwaki kamar adadin da mutanen da suka amfana da wannan za su kai nawa ne mun zo dai da tikiti dubu talatin da shida wato na mutum dubu talatin na mutum dubu talatin da shida to komai mai matan da suka samu kansu cikin wannan iftilayi da suka amfana da wannan kayan tallafi daga kungiyar likitoci na jihar gombe ke cewa kin zo kin karbi magani a nan da suke raba sun karbi kuɗi a wurin ki ne ko ba su karbi kuɗi a waje na ba kyauta suka baki eh kyauta suka bani irin yawan waɗannan matsaloli shine ke addaban mata a jihar Borno da ma wasu jihohi jihohin da rikicin boko haram din ya shafa da kuma yanzu hakan ke bukatan karin tallafin gaggawa don gudun irin halin da zuciya ka iya fadawa idan har suka ci gaba da samun kansu cikin wannan kuncin rayuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice jiya Asabar an hallaka mutane akalla 46 a kasari 'yan Iraki masu ziyarar ibada yayin da kuma wasu 120 suka samu raunuka a Dimashku babban birnin kasar Siriya a wasu tagwayen hare-haren bama-baman da aka kai wani wurin ibada. Wani ɗan kutse goye da wata jaka wanda ya haye shingen farko na fadar White House ya duro. an kama shi da kusan karfe 12 na daren ranar juma'a a harabar fadar ta shugaban amurka da ke birnin washington dc jami'an tsaron amurka sun kama mutumin ba tare da wata turjiya ba kuma sun bayyana shi da jonathan tran dan shekaru 26 da haihuwa mutumin milpitas na jihar california shugaba donald trump wanda al'amarin bai shafe shi ba ya ce matashin na fama ne da abin da ya kira damuwa bai dai da wani wato tarihi na aikata laifi jam'iyyar su firaministan india narendra modi ta bartarita eh, tiya janata ta yi gagarumar nasarar zaɓe a jihar uttar pradesh da ke arewa mai matuƙar muhimmanci abinda ya ƙara ma shugaban na indiya ƙarfin gwiwa ana tsakiyar wa'adin shugabancinsa mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi kira ga 'yan jihar kentucky da su goyi bayan abin da ya kira yakin da ake yi a majalisar tayar amurka na sauya dokar bangaren lafiya na kasar da wani kudurin dokar da jigajigan 'yan republican ke gabatarwa To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.